Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masararin mu bai kama da sake saduwa da ji wannan lokaci. A yau insha Allah zan fara kanta muku sabon littafin mu mai suna kanwata wanda ya samu kyakkyawar rubutu daga Jidda Ismail. Wannan ne kan na farko da zan karanta littafin ta da fatan za mu ji daɗin nata sala. Labarin littafin kanwata labari ne kirkirarre Shiga kan yana faruwa dama kanwata ta amanar yayarta. ku bibi littafin an wata za ku samu amsar tambayar ku kan wata kashi na ɗaya a wani gari adamawa an yi wasu 'yan mata guda biyu su kaɗai ne iyayensu suka haifa suna zaune ne a unguwar ganyen road babbar sunanta fadila ƙaramar sunanta amra fadila yarinya ce mai haƙurin gaske ita kuma amra ba ta da haƙuri ko kaɗan kyawawa ne sosai asalin su fulani ne suna da gashi sosai sai dai amra ta fi fadila tsayi da kuma hasken fata mahaifiyarsu ma kyakkyawa ce shi ma mahaifinsu ba baya ba wurin kyawu duk inda ka ga fadila gobe za ka ga amra a wurin Fadila tana matuƙar son ƙanwarta sosai, wasu lokutan idan Amira ta yi laifi Fadila tana iya ɗaukar laifin, ai mata hukunci a kai. ko da ki ne ita take wa amra iyayensu suna wata jin daɗin yadda suke zama cikin aminci da ƙaunar junansu abu ɗaya ne yake ba su haushi shine yawan haƙurin fadila amra tana iya mata laifi sai dai ta yi haƙuri ta share hawayenta daga baya ta ƙara jan amra a jiki ta ba ta haƙuri fadila tana da saurayi kamar ita kuma amra tana secondary school sai next year za ta kammala kamal yaro ne kyakkyawa fari dogo mai class shi kadai ne a wurin iyayensa mahaifinsa ya rasu sai mahaifiyarsa hajiya sara hajiya sara tana matukar son kamal hakan ya sa duk abin da yake so to fa ita ma tana son sa kamal yana son fadila sosai shi sa hajiya sara take son ta sai dai wani abin da yake hada shi da mahaifiyarsa shine ta dau duniya da fadin gaske ba ta da kunya ko kadan tana harka da manya-manyan masu kuɗi kasancewar allah ya yi mata kyau hakan yasa take jan hankalin maza kamal abin yana ba shi haushi sosai ya yi mata fada ta kiji ya yi fushi har yanzu bata daina ba sai kawai ya haƙura yana yi mata addu'a a yau ranar talata ɗaya ga watan sha 2020 daidai da ranar baikon fadila da kamal kamar ne zauna da fadila suna hira a harabar gidansu fadila yake cewa gaskiya farin ciki gaskiya zan yi farin ciki sosai idan na aure ki saboda na samu mata mai hankali da natsuwa wa uba ga kyau ga haƙuri murmushi fadila je ta ce ni ma na yi farin cikin kasancewarka wanda zan aura ina alfahari da kai sai dai wani abu guda ɗaya da nake tunawa yana tada min da hankali sosai hakan ya sa har ina ramewa kamar cikin mamaki ya ce menene wannan matsalar fadila ki faɗa min idan har zan iya magance miki ita idan fadila ne ya cike da hawaye cikin muryar ta mai sanyi ta ce ba na son rabuwa da amra ina matukar santa ita ma na san tana jin zafin zamu rabu boye min kawai take yi na so a ce rana ɗaya za mu yi aure da ƙanwata abin zai fi zuwa mana da sauƙi shara hawayenta ta yi da gefen gyalanta ta ce amma ba komai haka allah ya tsara mana ko da ba mu rabu don aure ba za mu rabu don mutuwa ki daina maganar mutuwa a wannan lokacin fadila kin san cewa yau za a yi mana bai koko kirda kanta ce ta ce na sani kamar shi sa ka na ce haka allah ya kaddara mana amurce ce ta taso daga makaranta cikin tafiyarta a hankali ta shigo yayarta da kumba ta shigo ta tarar da yayarta da kuma wanda za ta aura murmushi ta yi ta ƙara sawarinsu ya yi kamar sannu da zuwa tun a can na hango ku ai kuna murmushin soyayya to amma me yasa me yasa biya ya ta daga kamar ta yi kuka kamal ne ya yi murmushi ce kanwata ai kukan nan da kika ga tana yi ta kukan farin ciki ne kin sa ai idan ana bai ko amarya kuka take yi dariya ta ta ce au sa amarya manya fadila ma dariya ta tana jin san kanwarta ta yana ƙara shiga zuciyarta ki je ki ci abinci ki canza kayan ki amra sai ki zo mu fira tare ko amra ta ce to ba mintuna goma sha biyar sai ga amra cikin kaya irin na fadila ta yi kyau sosai kamar su ta ƙara fitowa sosai murmushi ta sakar musu kamar yadda su masu kai mata zama ta a gefen fadila ta ɗaura hannunta akan cinyarta ta ce adda na yi kyau ko kasancewar su fulani shi yasa suke faɗa wa yayin su mata adda maza kuma hamma murmushi fadila ta ce kin yi kyau sosai yan wata haka nake so ki rika zama kyakkyawa a ko da yaushe kamar ne ya ko fuskar ta ce jijan baki kamar mai tallan awara turo baki abra ta ce yaya kamar wallahi ka daina neman tsokana ta dan kaga na fi matar ka kyau shi sa kake faɗa min haka to ni ma wanda zan aura ya fi ka kyau da aji da kuma iya gayu tana faɗar haka ta mike ta shiga cikin gida kamar sai dariya yake yana cewa ke ai sai dai dan ƙauye zaki aura fadila ce ta haɗa rai alamar abin yayi mata babu daɗi ta kamar da ya ce lafiya amarya ta dakewa ta ta ce eh kamar dariya ya ya ce lallai fadila kina son kanwarki sosai sanin kanki ne ni da amra mun saba faɗan wasa yanzu za mu yi faɗa kuma yanzu za mu shirya me yasa dan ranta ya ɓaci na wasa za ki ɓata rai fadila turo baki ta ta ce to aiko da wasa ba na son ranta ya ɓaci kuma bayan amra babu wanda nake so sai kai gabal ina son ka sosai ba zan iya rabuwa da kai ba kai ma alkawarin duk rintsi ba za ka guje ni ba na yi miki alkawari amaryata ba zan taɓa rabuwa da ke ba murmushi ta mishi mai sanyi ta ce bari na shiga gida na baiwa amra hakuri ko shiru ya yi mata ita kuma bata kula shi ba ta wuce cikin gida tana zuwa da tarar da amra tana shan leban kwalba hankalin ta kwance suna hira da mama murmushi ta sakar mata ta ce kanwata kin huce ne dama na shigo ne idan in baki haƙuri sai kuma na ganki ki wuce amra cikin mamaki ta ce a dake ma aikin san faɗan mu da yaya kamar shine kuma zaki zo ki bani haƙuri ni wallahi na ma manta yanzu ina yake fadila ta ce na bar shi a waje amra ta ce mu je in nemi tsokanar shi suna fita suka ga wayan ya tafi amra ranta ne ya dan baci ta juya wurin yayi ta ta ce ban ba ga irin shi ba yanzu akan gwani dan kalilan na abu kin jawo ransa ya ɓaci ni gaskiya idan baki daina wannan abun ba raina zai na ɓaci matuƙa tana faɗar haka ta juya ta yi tafiyar ta bin bayan ta fadila ta fara yi tana cewa dan allah ki haƙuri amra zan kira shi a waya in ba shi haƙuri kuma na san zai haƙura fa juyowa amra ta ta ce kin tabbata zai haƙura ba zai yi fushi da ke ba dariya fadila ta ta sun kayar da kanta ta ce eh zai yi ki zo ba in kira shi a gaban ki kin ji zuwa amra ta suka zauna a gefen a gefen gado fadila ce ta kira kamar rinkin kusan uku kafin ya ɗauka shiru ya yi fadila cikin sanyin muryar tambi haɗe da shagwaba wanda ya riga ya zama mata jiki ta ce don allah mafias ka yi haƙuri ban san ranka zai ɓaci ba i'm sorry kamar wanda yake kwance a kan sofa ya limshe idanunsa hankali ya buɗe da ya yi niyyar ba zai haƙura ba amma jin muryar da ya sa shi ya ya ba haƙura gaba ɗaya hankali ya ce ba komai na haƙuri mafiyan spence yana nufin wanda za ka aura misali an yi muku baiko ko makamancin haka amra ta miƙa mata hannu alamar staffa tafawa suka yi duka suna jin daɗi amra tana jin daɗin yayata sun shirya da masoyinta ita kuma fadila tana jin daɗin ƙanwar da ta saki fuska tana murna mama ce ta leƙo ta ce ku shigo to ku yi wanke-wanke na gaba ku da alamar shigowa amra ta miƙe cikin haɗar rai ta ce mama yau fa na makaranta na gaji sosai ba zan iya yin wanke-wanke ba gaskiya fitowa mama ta yi gaba ɗaya ta ce me na ji kina faɗa amra ba za ki wanke-wanke ba kika ce amra shiru ce mama haushi ta bata hakan ya sa ta ƙara saurinta. ta za ta zabga mata mari fadila ta yi saurin kai fuskar ta tas kake ji mari ya sauka kan fuskar fadila abin ya bawa mama haushi matuka duk lokacin da amra ta yi laifi idan za ta dake ta sai fadila ta yi sauri ta tare duka abin yana kona mata rai janyo fadila ce ta fara dukanta tana cewa ke kika yi laifin ne da zaki tarmar to yau sai jikinki ya faɗa miki gobe idan ta yi laifi na zo zan yi mata hukunci to za ki ƙara karɓa mata ki zo ki ƙara karɓa mata dukanta take yi da iya ƙarfinta domin ranta ya ɓata sosai amra ce ta iso wurin tana ƙoƙarin ƙwatar yayarta mama janyo amra ce ta haɗa su duka. tana dukan su batila ganin ana dukan amra sai ta fara kakkare ta duk dukan da za a yi mata ba ta bari ya taba jikin amra baba ganin ranta ne zai ci gaba da ɓaci ya sa ta barin su ta shige ɗaki fadila miƙewa ta ta je wurin da amra ta zauna tana kuka janyo ta dai jikinta tana cewa sannu kin ji ciwo ne amra shiru ce tana kallon yayarta yadda ta rude a kanta bayan ita ce ma ba tafi ku dukanta farfar ta da idanunta ta ce ai dama idan ana dukan mu ta ƙuya nake yi a bayan ki bulala baya taɓa ni sosai kin sani da tsoron bulala dariyar farin ciki fadila ta ta ce na ji daɗi tun da bulalan bai taba ki sosai ba amurka ƙasa ta yi da murya ta ce na gode wa allah da ya bani yaya wacce take so na fiye da kanta a da ina matuƙar son kamar yadda ke ma kike so na ba zan so mu rabu da ke ba rungume ta fadila ce ta ce ki daina maganar rabba ta kin ji auren nan ma wallahi zan iya fasawa domin samun farin cikin ki mama ce ta fito daga ɗaki ta ce lalle fadila baki da hankali za ki fasa aurenki to idan kin fasa aurenki ita ma aure kenan haka za ta zauna sai ku ta zama min a gida da zarar na yi wanka ku zubo bin ido ko to fa baki isa ba fadila babban kuskuren da zaki shine ki sa a fasa aurenki zaki ga zaki ga bakin ciki ranar ku tashi maza ku yi min wanke-wanke na fadila ce ta ce ni zan yi wanke-wanken mama ita amra za ta gyara mana ɗakin mu ta faɗi hakan ne ta faɗi hakan ne don ta san ɗakin sa a gyare yake idan amra ta je sai dai kawai ta kwanta mama ba ta yi musu magana ba kawai ta shige kicin ɗinta fadila ta tashi ta fara wanke-wanke ita kuma amra kwanciyar ta je ta yi a ɗaki tana jin daɗin irin son da take nuna mata a bangaren kamal kuwa kamal da maman shi ne suka zo da yammacin ranar zobe kamal ya sa wa badila a hannunta tafi aka yi musu maman kamal ce ta ciro wasu lafiyayyen leshi guda biyar ta baiwa badila badila a kungiyar sun kuyar da kanta dai cikin jin kunya ta ce na gode umma Maman kamar kallon ta tai tana jin san yarinyar yana ƙara shiga zuciyar ta kar ki dami ta ki daina gode min kin ji ko. Fadila dukar da kai kawai tai amra ce ta fito da fiye wata a hannunta miƙa wasu kamal ce karɓa yana dariya ya ce ka ga matar ɗan ƙauye burgada baki dai ta ce eh ɗan fadila dariya kawai suka yi an gama bai ko kowa ya watse fadila ce ta baza kayan da maman kamar ta bata a cikin gidan kira amra ta ce zo ki zaɓi duk wanda ya yi miki kyau a ciki amra kawar da kanta gefe ta ta ce gaskiya adda ni kan ba zai iya sa kayan da maman kamal ta kawo gidan nan ba saboda da kuɗin zina ta siye su fadila waro manyan idanunta ta ce amra me kike faɗa ne haka kina da tabbacin tana yin zina ne zato fa zunubi ne amra ta ba baki ta ce ai ni da idona na ganta da alhaji mamman mai zinare kuma duk garin nan waye bai san shi dan iska ba ne waye bai san shi dan iska ne dan kawali badila ta shiru tana mamaki mama na zaune a gefe tana jin su da gangan ta yin magana tana jiran ta ji mai badila za ta faɗa badila ta ce shi ke na kanwata idan ke ba za ki sa ba to nima ma ba na so mu siyar ko kuma mu kyautar hakan ya yi miki aure sai da ta yi tunani kafin ta ce eh ya yi min mama ce wacce ta jiranta ya ɓaci ta taso ta zo wurin su zarar manyan idanun ta ta ce ke amra amma baki da tausayi kuma kuma baki da tunani wallahi kin san yadda fadila take son kamar duk kyautar da ta shigo idan idan ta hannunsa ne dole ne ta ji daɗinsa amma ke kina amfani da yadda take son ki kina cutar da ita fadila ce ta ɗago da kanta ta ce mama wani irin magana kike yi haka amra ce za ta cutar da ni gaskiya fa take faɗa min ba ta son na hallaka ba ta son na hallaka ne shi yasa amma mama dan Allah ki daina faɗar haka amra tashi ta a wurin ranta ɓace ta wuce ɗaki fadila ta ce mama kin gani ko gashi yanzu daga faɗan gaskiya an ɓata mata rai tashi ta ita ma ta shige ɗaki tana baiwa amra haƙuri suka bar mama tsaye tana ganin ikon Allah da ƙyar fadila ta samu amra ta haƙura haka suka siyar da leshin baki ɗayansu yau ta kama ranar laraba su amra suna da walima a islamiyyar su dogaye riga suka saka ita da fadilar rigar komai nashi kala ɗaya kwalliya suka yi mai kyau sun yi kyau ba wasa ba fadila ta dafa abincin walima wa amra flax ɗaya kowa ya rage a hannun fadila fadila ta rike babban na shinkafa ita kuma amra ta rike karamin na miya suka yi sun yi kyau kamar ka sace ka gudu kamal ne ya zo ya yi fakin na motarsa shiga suka yi suka rike abincin a cinyar su badi fadila a maimakon ta zauna a gidan gaba sai ta ce wai idan ta zauna a gaba ƙanwarta za ta yi zaman kadaici a baya kamal juyawa ya yana kallon da ya ce nan da islamiyarsu shine za ta yi zaman kadaici eh shine amsar da ta basa amra ta ce adda ni kan babu wani zaman kadaici kawai da ki je ki zauna badila sun ta zama duk yadda ta suka yi da ita shi kuma kamal ya ce idan suka zauna a baya dukansu to fa za a ce shi direbansa ne daga ƙarshe fadila ta ce sai dai amra ta zauna a gaba amra ganin za su yi latta kuma gashi tana daga cikin waɗanda za su yi karatu ya sa ta buɗe motar ta shiga gaba ta zauna fira suke yi da kamar tana bashi labarin yarintarsu ita da fadila sai dariya kamar yake yi ita kuma amurata ta zage tana ta surutu fadila sai murmushi kawai take yi tana jin daɗin ƙanwarta da wanda take so a rayuwarta suna dariya abin ba ƙaramin birge ta yi ba har suka iso wurin walimar amra ce ta ɗauko flags ɗin guda biyu ta shige cikin islamiyyar da shi fadila ce ta koma gaba ta zauna tana dariya a hankali suka fara firarsu na masoya waɗanda suka jima suna son junarsu badila ji take idan ba ta auri kamar ba komai zai iya faruwa da ita shi ma kamar jin fadila yake a cikin zuciyarsa kamar ina son ka don allah kada ka guje ni ka ji ko a kowane hali kamar rufe idanunsa yana jin soyayyarta a zuciyarsa buɗe bakin sa tare da idanunsa ya zuba mata su ita ma kanta ta dago tana kallon cikin idanunsa wani sako suke tura ma juna ta cikin idanuwansu fadila ce ta fara saukar da kanta ƙasa cikin muryarsa mai sanyi da kuma daɗi ya ce ina son ki nima my fiance idan kin ga ban aure ki ba to sai dai idan na daina numfashi mutuwa ce kaɗai za ta raba mu ita ma ina addu'a ta ɗauke mu lokaci ɗaya fadila ta rufe idanunta ta yi tana jin wani yanayi a jikinta cikin sanyin muryarta ta ce ka daina maganar mutuwa yanzu sai mun yi aure mun haifi yara tana faɗa haka ta rufe fuskarta da hannayen ta biyu alamar ta ji kungiyar abin da ta faɗa dariya kamar ya yi ce ki buɗe fuskar mana ai gaskiya kika faɗa ko dai kina jin kunya ta ne yau fadila buɗe motar ta yi tafi ce da gudu kamar sai dariya yake da ƙarfi ya ce idan kun gama ki kira ni zan zo in ɗauke ki fadila bata juya ba kuma ta ji shi motarsa ya ja ya yi dariya ya yi tafiyarsa yana jin farin ciki sosai a duk lokacin da fadila ce abu na farin ciki yana jinsa sosai a cikin zuciyarsa sun yi walima ta yi karatun alkur'ani ita ce ta zo ta biyu sun sami gift mai yawa fadila ce ta ja ta gefe ta bata wani abu a cikin kwali ta ce congratulations ga gib amra budewa ta yi ta ga wata lafiyayyar waya factory sabo dal tsalle ta yi ta runguma fadila tana jin daɗi fadila ba rungume da ne ta ce ki boyar a hankali domin yanzu waya yana lalata 'yan mata amra dariya dai ta ce sha allah da zan kiyaye fadila ce ta kira kamar ta ce sun gama ba jimawa shi ma ya ƙara so suka shiga motar a hanya ya ce lambar nawa kika zo kanwata amra cikin murnar bayar da fadila ta bata ta ce number two kaga har adda ta bani kyautar waya sabuwa dal ta ciro wayar ta nuna masa murmushi ya ce ai baki dace da wannan wayar ba kamata yayi a ce burin kwaila ta siyo miki ko amra ta turo baki ta yi ta ce sai ka kwace ai dan bakin ciki kawai dariya yayi ya ciro wata sabuwar leda babba ya ce ni kuma ga gift din da nayi miki mika mata yayyakuma ya kuma ciro irin sai mika wa fadila ya ce fiyas ke magana ki murna sosai suka yi gaba su sannan suka yi masa godiya tana yana dropping nasu ya tafi ba su yi wani fira sosai ba fadila da amra suna shiga gida suka buɗe ledar na amra wani kwalin waya ne irin samson shigen na hannun fadila amma na fadila ya fi nata faɗi sai turare kala biyu manya ba su ƙamshi sai kwalin chocolate da sweet leda ɗaya Murna ta yi tana ta jin daɗi sosai a cikin zuciyarta Badila ma buɗewa ta yi ta ga wani babban kwalin biskit wanda aka fitar da shef ɗin kwalin kamar na hat sai turare ita ma guda biyu da kwalin chocolate ta yi murna sosai ita ma fita suka yi da kayan suka je ɗakin mama lokacin mama tana kwanta a kan sofa sai abba da ya kwanta shi ma a gefe ɗaya abra ce ta ce mama abba kun ga gift da na samu yau kuwa abba ne ya miƙe ya ce idan ban da abinki ta yaya za mu gani baki nuna mana ba amra amra washe baki ta ta shigo da kayan duka ta nuna musu kallon da mama ta ta ce yanzu wani wayan za ki riƙe na yayarki ko kuma na saurayin yayarki amra kallon mama ta ta ce mama ai na yaya kamal ya fi girma da kuma kyawun kyamara shi zai riƙe kin ga sai mu yi anko da yayata ko fadila ce ta ce e mana ki na nashin ya fi kyau kuma za mu yi an koma mace ta yi dariya ta ce allah ya yi muku albarka ya rana su ma suka amsa da amin abu ma addu'a ya yi musu suka amsa suka kwashe kayansu suka tafi ɗakin su. washe gari kamar ne ya kira fadila a waya hello fias fadila ta ce na'am fias dama kiran ki na yi don in sanar da ke yau umma na za su zo a sa ranar mu. murna fadila ta yi ta ce da gaske kake kamar ya ce a ada wasa ne dariya ta ce gaskiya yau ina cikin farin ciki shi ma dariya ya ce ni ma haka tun ɗazun sai murna nake ki shirya an jima za mu je wurin shan ice cream fadila ta ce yau wa dama na jima ban je ba salama suke ya ce mata i love you ita ma fadila ta ce i love you too amurka ta ce a dana ji kamar Tana maganar sa rana, Fadila kallon amurka ta cikin farin ciki ta ce yau za a zo a yi gaisuwar aurenmu da kamar ina cikin farin ciki Amra. Amra ta yi dariya ita ma cikin farin ciki ta ce bari in je kasuwa an jima zan fitar da ako saboda ƙawayena da yawa sun ce suna so. A'a Amra idan kika cire anko yanzu ai zai yi wuri ki bari idan an sa dat sai ki cire ko. amra ta ce no yau zan cire domin za mu keta raini saboda kawaye na yan wanka ne kuma yan karya kin ga garan da cire musu da wuri fadila ta ce shikenan idan hakan zai sake farin ciki ni ba ni da matsala dariya amra dai ta ce shi yasa nake son kiyayata kamar yadda ke mage ke suna dariya kawai fadila ta bayan sallar magariba sai ga iyayen kamar sun zo an sadar sati uku masu zuwa insha Allah fadila ce kwance a ɗaki ta ɗaura kanta akan filo tana tunanin kamar ganin tunanin ba zai ƙare bai sa ta ɗaukar waya ta kira shi ringin biyu ya kashe sai ga kiransa yana shigowa ajiyar zuciya ta sauke tana ji wani irin san shana bin duk jikinta ɗaukar wayar ta yi cikin sanyin muryar da ta ce hello kambal wanda yake zaune a ɗakin umma umar da ya ce fens tun na nake tunanin giji nake kamar lokacin da aka sa mana yayi nisa wallahi ina matukar buƙatar ki kusa da ni sau da dama idan na je wurin ki muna fira ni kaɗai na san yadda nake ji a jikina please fens ki faɗa wasu mama a rage kwanakin nan kin ji ajiyar zuciya fadila ta sauke ita bayan da take jin san kamar a zuciyar ta ji take kamar lokacin auren su yayi nisa yayi mata nisa to amma ta yaya za ta fara yi wa mama wannan maganar kin yi shiru fes firgigi ta dawo daga tunanin da take cikin muryarta mai sanyi ta ce kamar gobe fa yana saurin zuwa yanzu za ka ga ranar auren mu ta zo kamar da wasa don allah ka kara hakuri sannan ka yawaita yin azumi da fadar astaghfirullah insha allah za ka samu sauki gaggawa fa aikin shaiɗan ne da haka suka ci gaba da firarsu tana kara kwantar masa da hankali sai kusan karfe goma kafin suka haƙura kowa ya kashe wayarsa su suna jin soyayyar dan uwansa a cikin zuciyarsu musamman kamar da yake jin kamar fadila ita ce rayuwarsa idan babu fadila yana ganin shi fosta ne ba shi da amfani tashi ya yi daga ɗakin umma ya tafi ɗakin sai ya kwanta tare da janyo filo ya rungume a hankali ya lumshe idanunsa yana jin soyayyar fadila yana ƙara shiga cikin ƙirjinsa fadila kuwa suna gama wayar ta shiga ban ɗaki ta yi alwala sallah raka'a biyu ta yi kafin ta hau gada ta kwanta a gefen amra wacce ta zage tun ɗazin tana chatin a whatsapp da ƙawayenta suna maganar irin ɗinkin da za su yi wa zanin akon su fadila ce ta wuce wayar a hannunta tana dariya ta ɓoye ƙarƙashin filo amurwa manyan idanuwanta ce ganin an wuce wayar ta da sauri ta tashi tana kwace waya a hannun fadila fadila sai dadiya take tana cewa yau ba zan baki wayar nan ba so nake mi fira amra tana kokarin kwace wayar suka fara damban wasa amma fadila ta fi karfinta sai da amra ta yi laushi ta gaji da kwatar wayar ya sa ta ce haba my sister na san zaki bani don allah ki hakuri wallahi mai ɗaya zan tura waje sai in baki fadila ce ta waro banyan idananta ta yi ita ma ta ce amra har yanzu ba ki daina kawance da yarinyar dan ba kin san fa ko mama ba ta son yarinyar ba ta da kunya ko kaɗan amra ta ce wallahi ni kam na rabu da ita shi ne ta zo ta ce min wai ta tuba ta daina bibiyar maza in yi haƙuri mu ci gaba da kawancen mu shi ne ta bada tausayi shi sa na yadda muka koma kawancen mu fadila shiru ce tana nazarin maganar kanwar tata to amma ta san amra ba za ta yi mata karya ba shi shikenan ba komai in dai ta shiru ai babu komai ki ci gaba da bata shawarwari ta gyara rayuwar ta kinji amra murmushi ta yi wa fadila wanda ya bayyanar da damfar nata ita ma fadila mai mata da murmushi ta yi ta miƙa mata wayar cikin sakin fuska washe gari wata mata ce wacce suke kira da antisadiya antisadiya ta dauki amra da fadila kamar kananta wanda suka fito ciki daya sai da ta fi shiri da fadila saboda haƙorinta antisadiya tana da miji da yara guda biyu aisha da nabil tana garin yola ita ma a unguwar jambutu ita ce ta zo domin duba su fadila da amra ganin antisadiya ba karamin murna suka yi ba domin duk lokacin da ta zo sai ta koya musu girki sannan ta ba su shawarwari ita ma murnar ganin su tai shiga dai suka gaisa da mama ta ce to tun da mun gaisa da mama sai ku zo mu je ɗakin ku domin yau akwai lecture mama kallon su ta yi ta ce aikin kenan dama sai ku je ku ji da shi dariya suka yi gaba ɗaya su suka tafi ɗakin su ɗalewa gado suka yi aure ta saki kunduwa ta zuba wa anti sadiya ido tana jiran ta ji bayani anti sadiya ta ce a'ura yau fa ba maganar ki ba ce maganar amare ne saboda ita fadila ta kusan aure kin san sai da lectures amra ta hada rai dai ta ce wallahi babu inda zani sai dai a faɗi komai a idona fadila gani idan amra ba ta nan kamar ran amra zai ɓaci yasa ta ce an ta sabiya ai amra ma wata rana za ta zama amarya ko dariya an ta sadiya ta ce haka ne to ina so ku buɗe kunnuwanku da kyau ku ji ni musamman ma ke fadila ke da kike shirin shiga ɗakin miji gyara zama suka yi suka ce muna jin ki antinmu sadiya ta ce da farko zan fara muku bayani akan girke-girke shi wannan girki da kuke ji ana faɗa ba wai ki ɗebo ruwa ki hura wuta ki dafa abinci ake nufi ba idan an ce girki ana nufin ki kwantar da hankalinki ki girki mai daɗi wanda duk wanda ya ɗanɗana sai ya tambaya waye girkin nan ki kasance kin iya sarrafa abubuwa da dama da kanki kirki yana daga cikin abubuwan da yake sa miji yana kara son matarsa ya kasance kin iya girki na gargajiya da kuma na zamani shi girki na zamani wani lokacin za ki iya kirkirar abu da kanki ki kuma ki ga yayi daɗi ki kasance kin iya snacks da kuma yin drinks da kan da kanki kamar su banana juice apple juice mango juice da sauran kayan itatuwa su waɗannan ana so ya zama na kina da blanda abin zai zo miki da sauki ki kasance idan kin ji ana maganar girki to ki yi kokari ki koya kuma ki gwada da haka ake kwarewa sai kuma abu na biyu shine tsafta shi tsafta abu ne mai girma idan kina da tsafta to komai zai zo miki da sauki ki kasance ki inga tsaftace jikinki da kuma gidanki sai uwa uba yaranki sai abu na uku shine iya magana wallahi rashin iya magana yana kawo rashin zaman lafiya a tsakanin ƙawaye ma balle mata da miji idan ka zauna da wasu mutanen zaka ji sun shiga zuciyarka me yake kawo haka shine iya magana wasu mutanen kuma idan kuka zauna da su maganar da zai fito a bakin su wani wane maganar dabbobi tsabar rashin iya rashin sanin magana an samu wani mutum a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin yana da ruwa sosai sai ranar yana zaune a wani wuri yana cin tufa a kenan wasu mutane suka zo wurin suka ce kaɗan mana mutumin ya rasa yadda zai yi sai ya ce ana rabawa a gidan sarki mutanen da suka ji haka sai suka kwasa da gudu sai gidan sarki shi ma ganin sun tafi ya sa shi wani tunani ya ce kai karfa su je kuma a basu da gaske shi ma kawai sai ya bi su da gudu suna zuwa sarki ya ce me yake faruwa suka ce wai an ce ana raba tufa a gidanka shi kuma sarki gani ya fi karfin ya ce ba a rabawa sai ya sa fadawa suka fara raba musu shi ma waccan marowacin sai da ya samu to kun ga anan ai iya maganar shi da ya jawo masa sabida haka iya magana ba karamin gudunmawa yake baiwa mutum a rayuwarsa ba sai abu na hudu wannan kuma sai an daura auren ki kafin na faɗa miki saboda Amra sun sake kunnuwa suna ji yanzu ku tashi mu je kicin akwai wasu kalolin abinci da zan koyar muku idan ta yi tsami ai ni ma zan ji ko cewar amra wacce ta so a yi maganar gaba ɗaya a gabanta an ci sariya ta dariya ta ce ku tashi mu je ni kan mi kek da coconut rice sai coconut juice mikewa suka yi duka suka shige kicin Amra da wayarta ta shige kicin din tana chatin ta tana chatin nata an ta sadiya ta ce ba lokacin chatin ba ne yanzu lokacin aiki ne mutum ɗaya zan ragawa ta ɗan waya ita ce fadila saboda sweetheart nata zai kira ta bibi amra ganin komai sai a ce fadila ya sa ta ce daɗin abin aini ma mace ce kuma wata rana zan yi saurayi anti sadiya cikin wasa ta ce ki haifan ka samari suna rububin ba duk duk da kin fi fadila kyau da class amma ita haƙurinta yasa tana samun maza kamar ruwan sama maganar ta ƙona wa amrarai ji ta yi ba za ta iya zama a kicin ɗin ba fita dai a fusace tana jin ranta yana ƙara ɓaci sosai da sosai to masu sauraro laifin daɗi ƙarewa bari mu dakata a nan sai allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu ɗora daga yadda muka tsaya ku kasance da maman karar tv a kodiyo kada kuma da subscribe da liking da kuma sharing bisalam